mahalarta taron tattalin arziki na duniya a kan afirka wanda ke gudana a abuja sun fahimta cewar lallai ba zai yi a samu bunƙasuwa na tattalin arziki ko inganta rayuwar al'umma ba idan akwai matsaloli na tsaro ko tashe-tashen hankula a yankunan afirka daban-daban wannan matsayin ya fito ne daga bakin mafi yawan waɗanda suka fara jawabai a cikin wakilai ko shugabannin da ke halartar wannan taron daga sassa daban-daban na duniya ya nuna a zahiri cewar a shirye take ƙasar ta yi wani haɓasa na tabbatar da tsaro a ƙasarta tare da haɗin kai na ƙasashe daban-daban wayanda suka yi mata alkawari don haka ne shugaban ƙasar najeriya goodluck ebelo jonathan a lokacin da yana jawabinsa ya jinjina ya kuma girgizawa ƙasashen nan na afirka da faransa da birtaniya da china da ma sauran ƙasashe daban-daban wayanda suka yi alkawarin za su ba da gudunmuwa domin yaƙi da ta'addanci da ke gudana a cikin najeriya a yanzu wanda ya shekara sama da biyar ana fafatawa da shi bugu da ƙari matsalar sace yaren nan 'yan mata su sama da 200 daga makarantar 'yan mata ta chibok a jihar borno yankin arewa maso gabacin najeriya ya kasance wani darasi da kusan kowa yake ta ta'allaka maganganunsa da jawabansa wanda ya nuna cewa ga dukkan alamu duniya baki ɗaya, za a yi wannan matsala ta 'yan boko haram taron dangi domin a tabbatar da an murƙushe ta cikin ɗan ƙaramin lokaci Ministan ciniki da kasuwanci na jamhuriyar Nijar Malam Alma Umaru ya yi min bayanin cewa lalle mahalarta taron nan su nuna muhimmancin tsaro akan nahiyar Afirka. Cewar ba zai yiwu a samu nasarori akan sha'anin tattalin arziki ko bunƙasuwar rayuwar al'umma ba idan matsalar tsaro ba a magance ta ba. amma yana ganin cewa ga dukkan alamu an doshi haka a cikin najeriya ganin irin alkawuran da aka yi da kuma irin matakan da aka fara ɗauka yana mai cewar tunima bayanai da rahotannin da kowace ƙasa ta fara badawa ya nuna a zahiri cewa shirye afirka take ta yaƙi wannan matsaloli tare da gudunmuwar da take samu daga ƙasashen ƙetare ƙasashe da yawa sun bar sakamakon su ko da nan najeriya da muka zo shugaban ƙasanku ya gwada yau gwamnati aikinta ta gyara halin aiki don a sa masu zama kansu manyan 'yan kasuwa ko wanda ba su kai ba su samu su gina sunsu ya za su gina ta ƙasa ba ta ginuwa sai da aiki ka samu masu tasowa su samu aiki mata su samu aiki shine za ka zo gaba ka gina yau saboda gobe mun sami sakamako na kasashe da dama rwanda ne da manyan kamfuna kamar general electric eh, a ko kuma da manyan 'yan kasuwa ga shi wannan ya zama eh, abin gwadi a duka afirka aliku dangote yadda aka yi yara da kasar shi yayar da afirka yau haga shi ake zantan shi ake gwada shi a doron duniya kenan ya zama abin mamaki abin godiya ga allah mu godiya allah da muwa na mai kai haka tun da shi ya je to da mikin ba za su kai kansa haka ba bai yayuwa sai ya yarda da kanshi sai kowa ya amince bai yanda za a iya samu wani abin kasar shi tana cikin wahala iko kake dan kasuwa kake bai a samu wani abin babu kwancin hankali ba a samun kwancin hankali kuwa sai da aiki da wadata to ganin irin matsalolin da afirka ke fama da shi a talauci cin hanci da karɓar rashawa rashin shugabanci mai kyau tashe-tashen hankula kamar najeriya kana ganin masu saka jarin nan 'yan kasashen waje za su damu su taimaka wa kasashen afirka ganin mu mutanen mutanenmu ma mu da sauran al'umma kamar ba mu damu da matsalolinmu ba kamar da ya kamata to abin da ka hudi bisa najeriya sai ce kai ka hudi ba ni na faɗi ba ka san kowane inda kake kake ga matsaloli da dama shi laihi tudu ne sai ka huna kake tsinkayen na wani duk wani abin da kake ji kowace ƙasa ta duniya ta fuskance shi amma in mutane sun amince da ƙasarsu sun ɗauki yanayi wanda kowa zai yarda ya saka jarin shi na ƙasashen waje mu 'yan ƙasa mu yarda da ƙasarmu kuma mu tabbata ba abu mai ɗorewa sai aikin wanda zai sa shi kanka ne ka yi shi duk abin da ka yi ba na jibin ka ne aikin banza ne baya karko. Malam Alma Umaru kenan ministan ciniki da kasuwanci na jamhuriyar Nijar a tattaunawa da na da shi a Abuja bayan da aka fito hutun rabin lokaci a ci gaba da tarurrukan da ake yi akan bunƙasuwar tattalin arziki na duniya a ƙasashen Afirka. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.